inda ya ce zan taimaka kuma zan shige gaba to amma sai kamin alkawarin ba za ka ƙara tunkara amina ba ta waya ta ido da ido ko ta aiki sai bayan kwanaki goma sha hudu muka ji ma'arub zarar zara ido idan kuma wani ya riga mu fa me hikima cikin hakan kai kamar baka tausayi na turaki sati biyu yau kwanaki uku biyar da na koma ina ga sati biyu to amma ban san me a zuciyarka ba meye hikimarka a cikin hakan na san dai kana da kaifin tunani da hangen nesa fiye da ni ko a makaranta ya ce eh haka ya kamata ka tambaye ni ba idan wani ya riga mu ba kai kana je yanzu amina za ta iya auren wani ba kai ba Maru ya dube shi idanu a rusuna na neman ƙarin bayani ya yi murmushi ita ma tana son ka manyan alamomin so su ne kunya da jin nauyi jin nauyinka da amina ke yi ya yi yawa za ka iya haɗa yadda take mu'amala da ni da yadda take yi da kai to na ne muka tsaya yanzu ko za mu ci gaba ya ci gaba da cewa kwata-kwata daina tunanin wani zai riga mu sai dai a riga mu a fatar baki amma ba a riga mu a zuciya ba hikimata a nan shine a sati biyun nan ta huta ba daga komawa ta gida sai neman aure ba sannan a sati biyun nan za ta shiga cikin kiwaka da damuwa da rashinka za ta yi kyakkyawan tunani a kai ba na hanzari ba za ta tantance wa zuciyarta aya da tsakuwa na cewa son ka take ko ba son ka take ba idan muka yi hakan na tabbata da mun je za ta amshi bukatar mu ba tare da jan rai ba don soyayya da ke zuciyarta ta yi zafi har ta fara ƙonata. sai dai ina tabbatar maka ba za ta taba iya faɗa wa mahaifiyarta ba a dai halinta na kawaici da alkunya da na karanta sai dai mu mu sanar da ita bayan sati biyun ka san yadda kuka haɗu daga kai sai ita ka kwantar da kai sosai ka ji amsa ta ku tattauna ku aminta da juna daga nan sai mu shiga neman aure da ƙarfinmu mu to dole kan ba yadda zai iya ya amince da shawarar dr turaki amma fa sati biyu nan ya gansu kamar shekaru goma sha hudu dararen cikinsu sun kasance masu matukar tsayi a gare shi sai ya ƙirƙira wa kansa yin tafiye-tafiyen ƙauyuka duba ayyuka don rage tsayin nasu a idonsa har zuwa sati biyu To ranar da sati biyun nan ta ma'aruf ta cika a rana Amina ta shirya za ta tafi ƙauye gaido baffaninta don ta tabbata in ta koma aiki ba za ta samu lokaci ba. Iliya ke janta a ƙaramin motar ta da ta saya kasancewar hannun nata bai gama fadawa ba. Gida-gida ta bi ta gaishe su kowa sai munna zuwan Dr. Amina yake yi. don an san ba ta zuwa hannu rabbana balle yanzu da labari ya iske su ta zama attajira ta gina wa ta dalilin gida da mota ta kai ta haji haka kuwa ba wanda bai samu rabansa daga amina 'yar masa'ud ba bafaninta kuwa jari ta basu mai tsoka na makudan kudade ta ce su kara a gona ko su buɗe tireda amina ta sha albarka ha ta gode allah wajen tsofaffinta da la'asar suka kama hanyar dawowa gwaggo ta jaddada mata lalle ta je gidan kawo sulima don haka da suka shigo cikin gari ta gaya wa iliya su je amma dai sai da ta tambaya suka gane gidan kawo sulim saboda yadda ya biya bushe kyama ba shuka ko ɗaya ya ratattake ya lalace ba mai gadi ba motocin nan nasa na alfarma haka dai suka ɓoye mamakin su suka shiga ashe cikin gidan har ya fi wajen lalacewa kai kome na duniya ba shi da tabbas atika babar hafiz wadda ita ma duk ta canza wahalar rayuwa ta bayyana a jikinta ta yi musu iso ɗakin baffan nata sule yana kwance akan wata tsohuwar kujera ta gaishe shi cikin ladabi ya amsa sai kuma nan da nan ya kama kuka yana roƙon ta gafara akan yadda ya watsi da rayuwarta ya ce yanzu alhakin zumunci ya kama ni dubi yadda karya arziki ta rufo min rana ɗaya wato na haɗa duk abin da na mallaka ne na sa a wani tsari na auna kaya jirgin ruwan da ya ɗauko su ya nutse ya ci gaba da shara hawaye yana roƙon gafara faɗi yake ban kyauta wa yayan masa'udu ba ba abin da bai yi min ba a rayuwa yasa ƙwaya ɗaya na kasa riƙe masa a bayan ransa idan na mutu baki yafe min ba ba ni da abin da zan iya yin uzuri da shi ga ɗan uwana son zuciya kaɗai da ruɗin abin duniya ta tabbatar masa da cewa dama ita da gogo ba su kullace shi ba ga ci gaba da gaya mata ba don hafiz ba da abun da za mu sanya a bakin salatin mu ma babu gashi shi kuma mace ta mallake shi sai dan abin da ta ga dama take sawa ya bamu kuma baya nan yanzu an canza masa wajen aiki haka amina ta baro gidan kawo sule bayan ta yi masa ihsani mai yawan gaske wanda zai daɗe bai manta ba suna tafi a mota suna tattauna al'amuran rayuwar duniya masu ban tsoro ta tausaya wa kawo sule ta koka kan yadda al'umma muka yi watsi da martabar zumunci kuma a haka wai muna muradin shiga aljanna bayan duk martabar zumunci da daraja shi da allah subhanahu ta'ala ya yi ya yi mana umarni da mu kyautata shi yana daga cikin manya-manyan hanyoyin shiga aljanna Allah ya sa mu dace a mu. to ba su iso gida ba sai karfe takwas na dare wata mota ce 'yar ƙarama mai duhun gilashi a ƙofar gidan gogo ta ɗan fara tsufa duk ta karkace kuma ba a shaida waɗanda suke cikinta saboda baƙaƙen gilasanta a daidai sadda iliya yake ƙoƙarin sanya motar a inda ake ajiye ta amina ta ce hala goggo ta yi baƙi ne ya ce ko kuma sabon saurayi kika yi ba ta harare shi ta buɗe ƙofar ɓangaren ta fita kan ta tsaye ta shiga cikin gida ta baro iliya a waje shi kuwa sai juya kan motar ya nufi gidansu budurwarsa sadiya sanya kan ta falon goggoke da wuya ta ji wani sassanyan kamshi ya gaure da sanyin iya kwandishon wanda a cikin kanta ta daɗe da saninsa a matsayin kamshin mutum ɗaya domin bayan shi ba ta ƙara jin mai irinsa a ko'ina ba kai ka ce kamfanin da ya yi shi mutum ɗaya ya yi wa shi ya kuma gargaɗe shi da kada ya rabar da shi ga sauran al'umma gaban amina ya wani irin faɗuwa saura kaɗan dunduniyar dogon takalminta ta kayar da ita garin cirewa ba don mutane ukun da ke falon sun ɗago sun dube ta ba da tabbas ta juya ta bar gidan mutum na farko da bata taɓa sanyawa a ranta za ta gani tsakiyar ɗakin gwaggonta ba sanye da kaftan na shadda mai taushi farakal an yi aikin zarenta da zare silva wula kansa ma fara ce kal a hannunsa na hagu agogo ne mai fara fata ya sa ya kwara idanunsa cikin farin gilashin ido siriri wanda ya ƙara fido ilhama da cikar zatinsa dogon hancin nan ya tsaya kyam akan fuskarsa a tsakanin fararen idanunsa his excellency ma'aruji gasni a kusa da shi kwamishina dr usman turaki ne shi kam ya sha suit ya tsuke abinsa har da necktie da shi ta fara hada ido don shi ke fuskantar kofa maruf din bayansa ke kallon kofa sai da ya jiyo jin karar takun takalminta da ya kusa kayar da ita sannan ta shaida fuskarsa gwaggo ta sha lullubi da katon mayafinta ta takure can gefe dr amina sai ta samu kanta cikin rikicewa ta rasa me za ta yi shiga za ta yi ko fita za ta yi jikinta ya hau mazari sallamar da ta fara yi ma makalewa ta yi a makogoranta ta haɗe a bata ta kasa gazgata abin da take gani ma'aruf habibu jikas shine ya tako kafafunsa har ɗakin gwaggonta ya zo neman aurenta dr turaki ya fahimci halin da take ciki na razana da rashin sanin abun yi saboda ganin su ba zato sai ya ɗauki murmushin ƙarfafa gwiwa da sanya ƙwarin gwiwa irin na malami ga ɗalibinsa mai hazaƙa da yake matuƙar su ya shimfiɗa a kan fuskarsa shigo dr amina shigo mana ai mu ba baki bane ko ko baki ne in ji dr turaki ta girgiza kai sannan cikin sanyin jiki ta cire kafa kamar wadda koya fashewa a ciki rike da takalminta a hannunta ta shiga falon ta tsuguna gaban dr turaki ta gaishe shi abin mamaki sai ta kasa isa inda marubi yake balle shi ma ta gaishe shi sai ta wuce ɗakinta wanda ke kusa da ɗakin baccin gwaggo mai ban sha'awa abinda ta kashe wa ɗakin baccin gwaggo bai kai wanda ta kashe wa nata ɗakin ba wannan abu da amina ta yi ta gaida turaki ba ta gaida jikas ba ya fusata gwaggo har kunya sai da ta ji ya kuma tabbatar mata da abin da suka faɗa mata wato akwai ƙauna da soyayya a tsakaninta da mai girma gwamna wanda ita dama tuni ta sanya wa zuciyarta akwai ɗin ta ɗauka aminan ce ba ta sani ba ko ba ta fahimta ba ashe ita amina ke wa kallon sakariya allah ya ba ta mijin da take hana idon bacci tana roƙa mata har a ɗakin allah ta tattara maganar ta zuba a kwandon shara yadda ta saba bayan alkawarin da ta yi mata kafin ta bata ta fara aikin nan na cewa duk wanda ya zo na farko za ta bar komai ta yi aure yau mai raba ta da amina sai allah to sun ɗau tsawon lokaci tare da gogo har karfe goma na dare amina ba za ta ce ga abun da suke tattaunawa ba ta kwanta lamo ta yi rigingina a gadonta ta ja bargo mai laushi ta rufe jikinta kirjinta in banda dukan tara tara ba abun da yake yi shi kenan ta faru ta kare wa an yi wa mai dami ɗaya sata tunda zance ya zo kunnen gogo ai sai ta lissafa kanta cikin amaren bana an zuba wa magani magani kan ciwon da ya addabe ta bata san yaushe suka tafi ba ta dai bude ido ta ga gogo tsaye a kanta tana bubbuga ta saboda bacci ne ya ɗauke ta ba da sanin ta ba mai cike da mafarkai marasa kan gado wai na zane ta da wayar rediyo tana bude ido kuma ta ga goggon tsaye a kanta tana huci da sauri ta miƙe zaune ta koma bakin gadon ta takuri ta sunkuyar da kai sannu sannan ki likiciyar duniya amina ta yi shiru kai a ƙasa gugu ta ce alkawarin da muka yi da ke kenan yaushe kika koma ɓoye min sirrukan rayuwarki amina amina ta soma hawaye wallahi gogo ba abun da na ɓoye miki daina rantsuwa kin gaya min baban amina ya yi miki magana aure kin gaya min ya baki kwanaki uku ki yi shawara da ni amina ta yi shiru tana share hawaye gogo ta ce ba da ke nake magana ba amina ta saki kukan gaba ɗaya sosai Goggo na kasa ne magana ta min nauyi a baki sannan ina gudun kada ki ce soyayya muke yi tuntuni wallahi ba haka bane ban sanya zan yi miki bayani ka fahimta ba abin ya gagari fahimta ta sai gugu ta ji zuciyarta ta fara hucewa ta zauna gefen gadon ita ma to amma kin san muradi na ki aure ko amina eh duka naki muradin na lamunce miki kin cika su to ni me yasa ba za ki cika mun nawa ba in samu cikon nawa farin cikin bayan na haihuwa ya ta gari da Allah ya bani idan na mutu ban ga auren ki ba alhalin Allah ya baki mijin auren ke ce kika sa kafafa kika shure ba zan yafe miki ba Amina ita ma ta soma kuka ta sanya fuska cikin mayafinta hankalin amina ya ƙololuwa tashi ba ƙanƙanan abu ke sanya gogo kuka ba ko sanda ta rasa mijinta ba ta ganta tana kuka ba ta sauko da hanzari ta durƙusa a gaban gogo ta ɗora hannu a kan cinyoyinta hawaye na zuba daga idonta don allah ki haƙuri gogo wallahi ko gobe kika ce na yi aure zan yi na tuba na bi allah na bi ki sai da gogo ta yi kukanta mai isarta cikin dalilin kukanta har da na rashin maragyayi mijinta ta san da yana nan da ko kusa amina ba ta kawo wannan lokacin ba a ɗakin aure ba sannan ta kai hannu ta ɗaga amina daga durkusan da ta yi a gabanta tana neman gafara ta ce na yafe miki duniya da lahira kin amince za ki iya auren baban amina saboda allah ba don wani dalili ba ko don yarsa amina a hankali amina ta ɗaga kai ta kalli goggo goggo duk da ina jin nauyinki amma a yau zan gaya miki na daɗe ina son baban amina amma Gogo ba kya tunanin jama'a za su ce kwaɗayi ne ya kai mu ga aurensa ko wani abu makamancin hakan ga kuma matarsa wata irin halitta mai mugun hali da in ba mutum mai tsananin haƙuri da kau da kai bane kamar shi jikas babu mai iya zama da ita gogo ta murmushi amina in kika ce za ki dakata mutane ko abin da za su ce a kanki ba za ki taɓa ƙullawa rayuwarki wani abin alheri ba ke dai komai za ki yi to ki yi shi don allah da neman yardarsa ki tsarkake niyya da zuciya ki yi don neman falalar ubangiji ki rabu da mutum wanda ko ubangijinsa baya iya masa maganar matarsa kuma ki nemi da ya raba muku gida mana hakan ba zai yiwu ba gogo har sai ya sauka daga kujerarsa ma'ana sai wa'adin mulkinsa ya cika saboda tsaro gogo ta ce to ani ban san yaushe kika koyi tsoro ba amina ta da na sani mai dabarun zamantakewa ce duk da halin nata da kike kokawa kin taba ko musayi yawu da ita da sauri amina ta girgiza kai ko sau ɗaya ban taba ba mafi yawan lokuta ma ni dariya take bani saboda abubuwan da take yi na marasa hankali da tsinkaye ne